Tau, Ayuba Hassan da shida, Idi Mati Yalo, ga ta nan. Shi ne mai santir ruwan goro na maraɗi. Tau, wallahi Ayuba Hassan kai hankali, Ka ga shida ne go. wallahi idi ba tiyalo ba karamin barawo na ba kai hankali hankali inna lillahi ana sa a birgide shi ya ce na rantse da Allah ba ni yarda idi yalo hagali hagali la ilaha illallah aiki zai lalata la ilaha illallah aiki ya lalace na rantse da Allah idi matelo ya birgide subhanallah ya kada hafiz ya kada yaro na aibu ana aibu hasan aibu hasan ya kwanta wabillahi allazi